مجتمع yana karya a amana sahibihi ma'abucin aikinsa fi sairihi a cikin kwararan nan na ainihin wato al'arni shi ne gam ana gane in ba Allah ya ce gobar da can ne faɗa laƙar kanin da saba in fi masu ne jannata ne an yi mali an yi wa shimali كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم من سيد الأعرج sai suka kawo da kai sai muka turo musu da tsiyayar dam me ma'anar tsiyayar dam an san tsiyayar dam yanzu kwalin baka misali ko bi bana da ya ballo ya yi ɓanna koyewa to dam dan aka buɗe shi yadda kake ganin ruwa ɗin nan ya yi ɓanna to buɗe ruwan ake da sauri idan dam ya kalle ba buɗe shi ake ma to wataƙila karfe mamaki wata rana dama da man da ake da su sun kallewa suke ba ta ko su ake ma to wataƙila in zama ma ba ka taɓa ganin ruwa ya je a rayuwar ka ba sai yayi shi yasa za ka ga in ka taɓa zama inda dam yake idan za a saki dam sai an sa jiniya an yi sanarwa wani lokaci ta gidajen rediyoyi ana ce mutane su tashi za a saki ba in ku balle waye da kai shi to shi kenan an samu matsala to wal ujuba ka ga jiji da kai fa hazaru ka kiyaye shi innal ujuba lallai shi jiji da kai mujtarihu an gane yana karya a amalar sahibihi wato aikin ma'abucin shi fi silihi al'adu irin yadda kwararan mutum yake yin ɓanna haka mai ɓanna wabbi muhimmin muhimmi idan za ka fara neman irin ya fara da almuhimmu sannan sai ne sai almuhimmu idan a fara da tauhidi ke nuna idda ka fara littattafika hoton ka rike shi wa ƙaddimin nasa sannan ka gabatar da nasa nasi daga Allah ko annabi kenan wal ara kaga ra'ayi ka wanda suka ci karo da littafin Allah da sunan annabi fattahi ne ka fahimci ka fahimci wannan ra'ayin ka addin ka gabatar da wujuba ulumi dini wajibobin nan na ilimin addini kenan shine ilimin tauhidi ko inna biha lallai ita ne ya yadinu wato yake bayyana na hajjul huda hanyar nan na shari'a min mujibin niqami daga abin da yake wajen tada azaba an gane wa kullu kasr al fata dukkan wani karewa da mutum zai fadinu jabiru ko addini zai dora shi ko kuwa jabir wal kasr fi din sa'awi amma karyewa a cikin addini abu ne mai wahala ghairan mulkimi kuma abu ne wanda babu abin da zai haɗa shi mutum ya riga ya kai a addini ko kuwa in ka samu matsala a rayuwa gidanka ya gone ko kuwa motarka an tashi matarka ta rasu ɗanka ya yi kada ɗanka ya yi kada to wa kullu kasirin kasa dukkan wata karewa ta mutum idan yana rike da addini ka dini ya sai addini ya maka sai sai ya dora ka ta ce wannan abu kaza da ta samu ai da yake kamata ba haka bane amma wani kasr fi idan mutum ya riga ya samu karewa a cikin addini ya rasa addini ko abin yana da wahala gaira mutsa'ini babu abin da kuma zai iya haɗa shi ko kuwa ja an ka ka bari a gare ka ma qalahul asli ko abinda ainihin wasu ɗan zamani ke faɗa ne al mutumin da yake yin addini ba shi da alaka da magaba da aka da aka bari ma kala ul asiri abinda wanda suke yin addini ba su da alaka da magabata suke faɗa muntabilan annan suna ainihin wato siffantuwa ko ko suna da'awar siffantuwa da su magabata ɗin an fahimta yi sai ke tamaskat wata maksar ka yi riko bil a fiye da daɗaɗɗen ilimi ƙassun da ɗai wa a tasiri kuma ka nemi kariya da shi ko kuwa ai za ka ga hatta malamai ma'asuru na yanzu kamar shek dumba shek albani shek usaimin kullum suna ta ƙoƙarin su alaƙanta ka da magabata ne ba wai da kanka ba ko sai ce mu bal ilmu ba wani abu bane ilimi illanu illa kitabun lahi face littafin Allah au asaru ko hadisi yadlu yake bayyana binuri kudahu da hasken littafin Allah kullum bayani duk wani abu da ya rikici da haka sunna ita ce hakima akan littafin Allah ما قم علما سوى الوحي المبين وما منه السلوك على طوبى لمحسن ما قم babu wani ilimi. mai amfani wanda za a ba Allah da shi siwal wahayi mubin fati wahayi mabayyani wa ma min abin da daga ilimin alqur'ani da sunna ne uskulid da ake samu fa'ida ko ala saurara su ba aljanna ta tabbata limubutani wanda ya samu riba ta ainihin wasu ilimi ko an fahimta a yi ko limubutani wanda ya ribanci lokacin shi neman ilimi wal katma kaga boye wa lil ilmi da ilimi fa hadar kai ka ka dan dan inna katimahu lalle mai ɓoye ilimi fa fi la'anatillah yana cikin kinuwar Allah wal aqwami yana cikin kinuwar mutane kullum gaba su ɗaya su anan ne za ku kiri kici da mutane za ka ga wata matsala ta ta ga mutanen gari cikin kaso ɗari kaso casa'in sun yi canji kuma ba san gaskiya ta kawai kuma ka karanta haka kafanin haka yanzu ko ka fito ka yi bayani ku shirya da Allah ko kai ma ka bar rubi Allah ya yi ne sai ka zaɓi wanda ya ba ko ka <laughs> abin da yake faruwa ce wa min kai bayanin wannan manhaji da muka faro man tayar a farko ana bayanin ga yadda manhajin magabata yake a wurin yadda ake mu'amala da shugabanni in ba a hankali a hankali ne da ake fahimtar abubuwa ba ai za a yi za a daɗe ana ta daga kuwa a zai manya ƙare ba wa min uqubatihi daga cikin uquba na ne na wanda ya koyi ilimi anna tilma ma'ad lalle a cikin makoma lahu min al yana da wutar jahim Ligaman sannan za a yi masa linzami an gani linzami akan linzami eh? laisa kallubini ba wai kamar linzamin irin na duniya ba a linzami na wuta shi za a yi masa an fahimta a a akan manhaji ce a hankali lokacin da ake kawai nan tara din da wannan rigima da waya in ka ce za ka yi ta bayani akan manhaji amma a hankali a hankali za a dinga fahimta yanzu wannan abin da ya faru na zarin nan ya ishi nan gaba tun wani mutum ya fahimci ƙarfin gwamnati dalilin da ya sa malamai magabata suke rubuta ba a yi shugabannin tawaye kuma ba a fito na fito da shi yadda kake ganin kana da ƙarfi kana da mabiya sai malami ne wallahi duk da kai fito na fito da gwamnati za ka sha mamaki ko za ka sha mamaki yasa wanda ya karanta na hau da balaga in yi kansu ayar innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu kuma yaf'alu ne shi Allah ya kawo da fi'ili mudari in ka ɗauki wannan ayan za ka fahimci zurfin tunani da Allah ya ba malamai magabata suke kai rubutu a kan wannan matsalar kuma duk littafin da za ka karanta na aƙida na ahli sunna sai ka ga wannan a ciki cewa ba shi halitta yin fito na fito da shugabanni ko yin shekaru da yi yanzu da lokaci ya yi nan an yi karatun manhaji mutane za su gane ma ta ya zan wajibi ko yanzu a barbaji manhajin ba. ko kuwa sai ta yi. irin ilimi ne kiyaye ilimi an mallaita ga wanda an gane ya hamilu ba daukar ilimin yake yi ba ma za da kimanin ba ɓoye ilimi ba ne bal a'a ba ma wannan ba sauro kiyaye ilimi ne falatin ne kar ka jirge shi mutum ya zo yi maka wata tambaya ka dinga kallon mutane ko wanda in yi tambaya ba shi ma amsa a kanta ta kawo matsala ne ana ganewa wasu wasa'ilin ilimin kiyaye ilimi an mallaita ga wanda shi ya amiru ba daukar ilimin yake ba mutum ya zo ya maka tambayar da shi ɗalibin ilimi ya kamata ka ka tattauna da shi in ya maka tambaya ka ce ko Allah zai ce mu ce muku eh Allah shi maka <laughs> maza wannan bai kasance da hikimani cewa akwai ilimi ba bal a'a kaunu kiyaye ilimin ne ma ta wila ka kada ka zargi wanda ya irin wannan ko wani lokaci ka ga mutum ya tambayi abin da ba zai kara mai amfani ma a duniyar shi ko a rayuwar shi mutum ne ya ki karatu ya bai san komai ba malami an daɗe ana rikici akan matsalar iyayen annabi sai yau alaga Malam, ya hukuncin iyayen annabi idan ka ce ni wannan wannan ba abin da zai kara ne Sun yi maka irin wannan tambayi sai ka ce ko Allah da ya ce mu sai dai kai kokari kai ta kan da kanka dan wanki tilka ummatun qaraka da hannu, wa lakum ma qafaltum kace kai ka kanka Allah zai tambaye ka kan abin da suka yi kuma zai tambaye ku kuma ba za a tambaye ka a kan abin da suka yi ba amma sai dai Allah ya tambaye ka ita kanka ana gane wa inna malakatu abinda ake ce masa ilimi mal'ul ilmi shine ka hana ilimi ɗalibahu ga wanda yake neman ilimin min mutahikin kuma wanda ya cancanta lahu ga shi ilimin ana gane za ka faham ka fahimci wannan wala ta jini kada ka fahimci mutumin da kaga an masa wasu tambaya bai ba da amsa ba domin mataki mataki ne na mutane ko kuwa wa atbi'il ilma biyar da ilimi bil a'mali da aiki wadda ka yi kira ila sabil rabbika zuwa ga hanyar ubangijinka bitibiyani ainihin wato attibiyan ko shine ainihin wato hujja wal hikami da kuma ainihin wato hikimomi wasir ka yi haƙuri a ala a kan abin da zai riske ka min fitnatin na fitina na jarrabawa ke wa'aza da kuma abin da zai riske ka na cutarwa fiye a cikinsa an gane sannan wafin rusuli zikara eh? a cikin wafin rusuli sannan a cikin manzanni akan wannan matsalar zikira an bato ya riga ya gabata fassari ka yi koyi bijimo da su waɗannan manzannin an fahimta yi da wahidu wallahi mutum tsaya ya hadihi da ilahu Allah ya shiryar da shi duka saboda sai la za wannan shine mafi alheri gadon agoba alkiyama malaka gare ka min umrin na'ami akan abaka jaja ya raƙuma an gani wasluk ka shiga tsawa a siratul mustaqim hanya madaidaiciya wala ka ajil kada ka karkace ko wa in ta ajil kullu ajil wa qul ka ce rabbir rahman Allah ubangiji mai rahama ina roƙonka wasaqini Allah ka tsayar da ni akan ka. an gane sai ne alwasiyatu bi kitabillahi azza wa jalla وللتدبر والترك لفضل كتاب الله لا سيما في هندة الزلل حكم براهينه وأمل بمحكمه كلا محذرا وما تنحبه أتني واطلق مآله بالنقل السريح ولا تقص برأيك وحذر بكش, بكش منكشني فما علمت بكم فما علمت بمعد النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم ثم المراء فيه كفر فاحذر فاحذرنه ولا فعذرنه ولا يستعوينك أقواما بغيرهم وبالتدبر التدبر لا يبنبنت التدبر ده التدبر ما الفرق بينهما ها والله ذلك إن في ذلك الآتي يكون من يتفكرون بقى tunani kuma yake kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru

ثم ليس ka ce a bayanin bayanin kuma umumin من أممه ومن قصده حتى صار بينهما أمور وخصوصي لا يوجد التدبر إلا بالتدبر أبدا كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته da haka a tafakkur shi ne tunani amma a tadabburu shi ne a nazaru ƙarshe ko kallon a wata umur kallon yadda karshen al'amura za su zama shi ne a tadabbur ko sai ka Allah ya ce aka la ta tadabbaru na Qur'ani su dinga kallon yadda karshen da littafin nan na Allah yake zama mana ko kuwa ko eh? wa bi tadabbur da yin ainihin wato tunani waccan fili ko ka sai ka ɗauko shafi kitabar lahi ka karanta littafin Allah ko shafi kitabar lahi ka karanta littafin Allah wa bitta dabbori da tunani waccan fili da kuma jeranta ainihin wato karatun lafiya ma musamman ma fi inda su zulami a cikin dukun dare mai tsanani hakim ka hukuntar da barahina hujjojin littafin Allah ko walau san me yake faɗa kul hasu burhanakum wa amal ka yi aiki da muhammadu da muhukam na alqur'ani huwa alladhi anzala alayka kitaba minhu shi ne nassin da sai ɗaukan wata fassara sai ɗaya ko ma'anarsa ta fito fili an gane shi ne mawukan mustashabi shi ne nassin da yana ɗaukar ma'anoni da yawa ko nassin da in an ja ba a gane ma'anarsa kai tsaye ko nassin da babu wanda ya san ma'anarsa sai Allah shi ne mutashabi sannan hillan wajen halattawa wa hadaran da kuma wajen ainihin wato haramtarwa wa ma kada Hajjahu duk abin da alqur'ani ya iyakance shi ake yi ka tsaya akan shakauce kai wa tulub ka nemi ma'anihi ma'anonin wannan littafin na Allah bin naqal sarih da kirantuwa ingantacce wala ta ko wala ta kada ka kuɗa. sun mazarhu fi kaudin yal azumahu sannan ka kyale su su gaba da tuta wala ta da ka kutsa cikin wannan littafi na alqur'ani bi ra'ayinka da ra'ayinka wa hadar ka yi kaka ɗan da bukata kamun nan na muntakin wanda yake yin azaba shi ne Allah kama alimta duk abin da ka sani bi ma'adin naƙali da tsantsan cirantowa minhu na littafin Allah faƙul ka faɗa abin da duk annabi ya faɗa ya ce shi ne fassarar littafin Allah to fassarar to shi haka faƙul ka faɗa amma wakil ka wakilta an gane ilallahi zuwa ga Allah ma'ana kulle man bazmi ma'anar abin da ya rikuta baka gane baka ce wallahi a'lam an ja ka ha ya ayin duk malamai an gama za ka je sun ce wannan Allah fa'alin muradihi bi zalika Allah shi kaɗai san abin da yake wa yake nufi ammal mira sannan jayayya yi a cikin littafin Allah kufurin kafirci ne ko hadaran yi taka tsantsan da shi wala yastahu yannaka kada ya ainihin wato birge ka shi aqwamun wasu mutane bisa mu da kakace wadda suka suka kyale wannan littafin na Allah wa amma manahihi sannan ka tsaya ko akan abin da alƙur'ani ya hana kun ka kasance ya ya kai aboki mun zajiran mai tsawatuwa wal'amra sannan ka tsaya akan umarni minmu daga shi littafin Allah bila ba tare da kai kuma ba fantazmi an gane ta wannan wa ma ta sha ba abin da ya zama mata shayi ya rikitar ba a gane ma'anar sababu? ko kamar yadda shi lil ilahi zuwa ga Allah wala ta kurka da ka kutsa ka ce sai ka nemo ma'anarsa ko kuwa dan idan ka dauki in ka je ka fassaran ka ha ya ayin sa yadda in shi ake abin fi hankalin ka ya tashi ba a ce kafin din nan karbala kenan ya din nan wato in aka wata fasara ta hankalin ta kai an gani eh? ne Ke ce ne a gauruka fihi kutsawanka a cikin abin da ya zama mutashabi haka mutashabihi iri uku akwai al-mutashabih mutashabihin da la ya alamu ta ta'awilahu illa Allah akwai al-mutashabih alladhi ya'lamuhu al-ulama haka in an ce mutashabihi akwai mutashabihin da in an ja babu wanda ya san ma'anarsa in ba malamai ba akwai mutashabihin da idan an ja babu wanda ya san ma'anarsa in ba ba in ba Allah ba shi yasa a tafsirin mu na surata al-imrana mun faɗi maganganu ina ganin sun kai guda goma akan wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah wallafituna fil ilm babu wanda ya san fasarar mutashabi sai Allah sai kuma arraka ko na fiye shi yasa da guda biyu muke da shi akwai kira'a na alwaslu akwai kira'a na alwaqf in ka dauko minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabiha amma alladhina fi qulubihim فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التاويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم wannan sai ya zamanto wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah wa rasikuna fil ilm babu wanda ya san ma'anan wannan mutashabihi din sai Allah sai kuma malamai wanda suka san ilimi idan kai qira'a na wasu duke sai ya zamanto a wannan akwai mutashabihin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ban makansa sani akwai mutashabihin da malamai suka sani idan kuma kai kira'a na alwaqtu wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah in ka tsaya nan shi mutashabihin da yake dan taballa Allah babu wanda ya sani nan zaka tashi warrasikuna fil ilmi sai zama wawun ce musta'ana ba amma su ka kafafu a ilimi ya kuluna suna faɗa suna cewa kullum na bihi ne min inda rabbina ana gane da kuma an kadibi na so shi mutashabi haka zaka gani akwai mutashabihin da babu wanda ya san ma'anarsa sai Allah akwai mutashabihin da malamai ne suka san ma'anarsa ga magarin mutane in ka ja ayar yana bukatar sai an tsaya an yi dogon bayani abin ya gane inda aka fara, an fahimta yi sai ya ce ne wala su ce kada ka ji ƙaunar zizidin ma'abucin karkata za ta fi kuru mana ko yuzakrifuhu wanda yake kawata shi wa zukhrufa ko dan ba ya faɗa cewa wala ta'qulu malan rasulullahi alaihi ba wa innahu min لفسق وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليزادلوكم من كل daga dukkan mawutadici wanda yake kirkira su dini a cikin addini mutane kuma abin su kuma hairana mai ruɗewa dalla wanda ya ɓace alal hajji daga gaskiya al-mubin wanda yake mabayyani fala yanfakku ba zai bushe ba ko man fakka ma bari suna daga cikin af'alul istimra munharifan yana ainihin wato mai karkacewa wajen yana mai karkacewa ko lan ya kumi wanda bai tsaye a kan hanya mai kyau ba wannan alƙur'anin huwal kitabu shine littafi allazi wanda man kama duk wanda ya tsayu ya yana karanta shi ka annama kai ka ce shi ka rahman yana magana ne yana zance ne ga Allah mai rahama bil kalimi ta hanyar magana huwa siradu shi wannan littafin shi ne ainihin wato a siradu ko wato hanya huwa alhablu wannan littafin igiya ne almasinu mai karfi huwa almizan wannan littafin ma'auni ne wal urwatu sannan igiya ne alwusta wanda yake amintacce da mu'tasimi wanda ya nemi kariya da shi da Allah ya ce ma Qur'ani hudan ba eh anan gurin ya faɗa eh da Allah ya ce ma Qur'ani hudan ku me yasa aka ce ma Qur'ani hudan shiryawa mu sai ne asalin gudan al gudan shirya ne sunan sambo da larabci eh, eh. ana ce masa alhuda saboda yana shi yawa idan aka tambon a guri aka sa aru idan ka zo ko kai bako ne in ka kalla ana ka gane wannan hanyar nan za wannan hanyar nan wa nan za ta wannan hanyar nan za ta sai za ce masa alhuda ku duk wata aya da ke qur'ani idan ka kalle ta Allah ya kira shi huda ne saboda akwai inda aya za ta sada ta zuwa gare shi ba ka wani sai ce ne هو البيان شيء القرآن شيء بيان هو الذكر الحكيم كما شيء أظن أنبطوني من هكما هو التفسير شيء وأن اللتاف بيان من لك لك فقنا كوداتو bihi da wannan littafin na Allah fi kullum mumbali cikin duk wani abu da ya rubuta ka kawaratu da shi huwa al-basairu shi wannan littafin shi ne basirori wadzikira sannan wannan alƙur'anin tunatarwa ne amma da mutakki ga mutumin da yake tunani wa laqad sannan alqur'ana fa hal min mutakki kuma almawa'iz wannan alqur'anin shi abun wa'azi ne wal bushra sannan bushara ne li ghairi amin amma ga wanda ba makaho ba huwa almunazzal shine abin saukarwa a matsayin nuran haske bayyanan mabayyani wa hutan sannan alqur'ani shiriya ne wa huwa shifa'u sannan alqur'ani waraka ne liman lima ga wannan da filkalbi a cikin zuciyarsa min sakami na rashin lafiya lima filkalbi da abu da ke cikin zuciya min ne mun sakami na rashin lafiya ko an fahimta a yi faɗa da inni sakin ko lakinnahu sai da shi alkur'ani da qulil imani yana zama shifa ne waraka ne ga ma'abuta imani yayin da amilu suka aiki da shi suka aiki ne bima a tafi da abin da ya zo cikin alkur'ani min ilimin na ilimin wa min hikami da kuma ainihin wato hikimomin da ke cikin alkur'ani amma amma alaman wanda ya juya baya hannu ya bar wannan littafin na Allah fa huwa amantu makahu fa huwa amantu ainihin wasu wannan makauta ne ko dan Allah yake man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati likaunihi saboda kasancewarsa an hudahu akan shiriyar alkur'ani almustami mai haskakawa a ya makansu kamar yi kimu duk wanda ya tsayar da littafin Allah ya kun zai kasance yoman ma'adi ranar alkiyama lahu gare shi zai zama ta masa mai kai da imani mafi alherin jagora ila da firdausi zuwa ga aljannar firdausi Wani ni'ami alin da ni ni'imomi a hadisi ne annabi ya faɗa ya ce ne yace wannan littafin na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne eh إن القرآن شافئ مشفع وما حلم مصدقات عن الذي من جعله أمامه حاله إلى الجنة إذا كتبت القرآن تكاش قبل أي شيء لنا القيامة في قرآن يجاك زواج الجنة كما يسوق كما يدعى القرآن زي كوره يوم نسوق مجرمين إلى جهنم يوم نحشر المتقين إلى إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا amma na suko kama ya suko kamar yadda yake kura ulil iradi ma'abuta bujirewa annahu daga shi alqur'an ila ila darul maqam zuwa ga gidan da ake duka da guduma wal ankali da kuma ainihin wato kakari mari kenan inna ladina ankalan a gurin mu akwai kakari mari da zamu daura mutum in ga Allah wal alami da kuma ainihin wato raɗaɗi alam akwai wanda alƙur'ani nan zai kora su wa kada atan nas haƙiƙa nasi ya zo fi tsolaye a cikin sura guri guda biyu masu tsawo wata sura kenan matsala da al'imana ce an na kuma wa'annan surorin guda biyu zilla za su yi inuwa ga mai karanta su fi mawqihi a wajen tsayuwan nan na al wato na bakin ciki ana gane fi mawqihi ne gumami a wajen tsayuwan nan na ainihin wato bakin ciki ko al a wajen tsayuwan nan mai tsanani wa annahu lalle yadda al'amarin yake fa fi gadin abu ba al-qiyama ya ati al-qur'anu zai zo ya yi ceto lissahibihi ga wanda yake karanta shi mubashiran kuma yana mai bishara wa hadijan sannan yana mai kafa hujja anhu ga mai karanta shi in ya kuma idan mai karanta shi ya tsaya gaban Allah ana gane ko mutum wallahi ba haddacin qur'ani bane ke kamata mu nisa da qur'ani mu gurin karanta shi ana gane wal mulka mulki wal kulda da kuma dawwama an gani. Yi al ilahu al haqq ko zai bashi waye zai bashi eh hmm? sai ka ɗauko ita ta ce wa yi utihil ilahul haƙƙu. an ga wawun tun ta farko wa yi utihil ilahul haƙƙu. sai a ɗaukowa sai a haɗa shi da yi sai a ɗauko al'ilahul haƙƙo zu alkarayu wa yi zai ba shi waye zai ba shi al'ilahul Allah abin bauta na gaskiya zo karin ma'abucin karanci zai ba shi ne al-mulka zai ba shi mulki ranar alkiyama wal kulda sannan zai ba shi ne dawwama a cikin gidan aljanna sannan wa yulbisu kuma zai sanya masa tajil wuqari kambu kiram na nazuwa a filin alkiyama an gane takadin kuwa wa yu'tihi al-ilahu bil karami zai ba shi almulku wal kulla wa yudbisu tajil wuqari yuqalu za a ce masa ikra ka karanta alqur'ani warattil ka jeranta karatun ƙur'anin kuma warka ka dinga hawa fi gurfin jannati a cikin falillukan nan na aljanna kai tantahi domin ka kai ƙarshe limanzilin na'am ga masaukin nan na ni'ima gwargwadon ayoyin da ka karanta na ƙur'ani a duniya gwargwadon matsayin da za a baka aljanna da haka in yi kwana uku kana yin su a dama za a ci karanta kana karantawa kana kara hawa kana karanta kana kara yin sama kana karanta kana kara yin ikra kama kunta turattilu fi dunya ko wa hullatan da kuma ainihin wato kayan kwalliya guda biyu min al daga aljanna firdausi da kusiyar an tufatar daihin da iyayensa guda biyu laha al'akwanu wanda suka kasance wato laha gare ta al'akwanu akwai kasancewa ko nina wani ne abu gina kuma ya lam ta kumi wanda ba su tsayi da karanta littafin na Allah a duniya ba ƙala za ku ce bima za ku sina da ni aka tufatar da mu bima za ku sina da ne aka tufatar da mu wannan kayan kwalliyar kila sai a ce bima aqra'a bima aqra'atu ma kuma, da abin da kuka karanta da ɗanku da aka qara'a ya karanta amma a qara'a ya karanta da shi da haka ko ba kai ka karantar da mutum ba idan kai sai kai karanta karatu kai ka karantar da shi ana gani qara'a ya karanta amma a qara'a ya karantar da shi an gani shi yasa za ka ga a gurin mutumin da yake ɗaukan nauyin wani ya karatu kamar shi ne kamar shi ya karatu don wataƙila in ba don shi wancan ɗin ba da ya same ya karatu, da shi wannan ɗin da iya ba da iya karatun ba mashkur da ka ku gode zin ni'ami ga wannan ni'ima ko mashkur kai ma abocin alƙur'ani ka gode zin ni'ami ga wannan ni'ima kafa ya isu wa hasbuka sannan ya kai makura bil qur'ani da wannan littafin na Allah mu'jizatan a matsayin mu'jiza damat ladaina mu'jizar qur'ani ta dawwama gare mu dawaman wani irin dawwama غير منصري wanda baya yankewa lam lam ya'tali qattu wato bai taɓa bijiro masa ba da sai menene tabdilu canjawa ko wala ne. wala giyaru an fahimta yi wala giyaru wato canji ko jirkita bai taɓa bujiro ma littafin Allah ba a gayi ko da tabbil wala giyaru kusan don ma'ana ɗaya to canji ko jirkita bai taɓa bujiro ma littafin Allah da ɗaya ba wajalla sannan alƙur'ani ya girmama an gane fi kasarati tardadi a wajen yawan maimaitawa an sa'alin daga ainihin wato kosawa za ka ga maimaita karatun alƙur'ani da ake ba a kosa in ba ƙur'ani ba ki duniya ba littafin da za ka samu mutane ka sauke a koma a sado a koma a dawo a ci gaba da ko aka wani don ko ba haka wani an samu matsala amma za ka ga ƙur'ani wani ya sauke shi daga bango zuwa bango ba ka wani amma sauki wadda ne zai hana kuma idan wani ya zo ya sa yana da littafin mutane su kana zaunawa suna saurara to jalla qur'ani ya girmama fi kasaratu tsarda a cikin yawan maimaitawa an sa'alu daga kosawa a ce wai an kosa yanzu ba a da saurara ba a buƙatar littafin Allah sai dai wani littafin muhaiminan ko shi alqur'ani mai shaida ne akan littafin da suka gabata a gaban shi arabiyyan sannan ta harshen larabci aka saukar da shi larabcin ma mabayyani gaira zai waje nan ba ma'abucin karkacewa ba ne musaddiƙan alƙur'ani ne gaggatawa ne ja ya zo fitan jili a cikin ainihin wato littafin Allah da aka saukar da ne kun cewa alƙur'ani yana gaggata littafin da suka gabace shi ne sila a cikin wannan alƙur'ani akwai tafasiru akwai rabe-rabe lil ahsani ba hukunce hukunce duk wata matsala da ka sani ƙur'ani ya yi bayani a kanta ko da ko inda ne sannan ma sannan ma'ami tare da ainihin wato labari babba da haka Allah ya ce masa kulhu wa nabu'un azim an sum anhu mu'ridu wannan shine labari mai girma da kuke bijire ba daga kansa amma yau ka sa'aluna anin ne an gani sai ce ne an ba su ya ati akan abin da zai zo gaba a kan abin da zai zo wa an ba da da abin da ya wuce min al'umma na al'umma da alƙur'ani ya yi ya ba da labari ko kuwa Wanzu, da kallaka wari a tsankwasar ayatul ma'adi ayoyin nan na makoma dubi na wannan littafin na Allah ba alƙari'a ba eh wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima khalaqu min qari'atin aw tahullu qariban min dari to alƙari'a dan insani alƙawari kwankwashe kwankwashe yanzu ka kalli ƙawari'a kwankwashe kwankwashen nan na ayatul ma'adi ayoyin nan na makoma bihi na littafin Allah wanzu ka kalli ne ma kassa abinda alƙur'ani ya ba da labari an adin akan adawa وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وأطعوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار أمين وأن إرمي سننك كلف قرآني أبن لي بعد الأباي أكن كرام سيتم وانظر ككلي به وأن الكتاب أن الله شرع أحكام الشريعة بيان أن دام شرعي بدي ولا بيان بيان أن كنت كنت شريعة هل ترى بها ko ka ga wani abu na ita shari'a min awitin wanda yake yana da wahala gairin mun fasimi wanda shari'a ba ta yi shi da da shi ba ko ka gan shi kuwa babu shi ne gairin mun fasimi wanda ba ta yi shi yanki yanki ba an min salari ko ka ga wani abu na gyara walam yi hadil alamu wanda alkur'ani bai shigar da bai shiryar da talakai lahu zuwa ga wannan abin ba ko ka gan shi an babu urkin ko akwai wata kofa ta halaka walan yanzu wanda alkur'ani bai tsawatar da mutane a kanta ba walan yulami kuma bai zargi wanda ya koka kanta an kana yibni ko kaga akwai wani abu wanda yake wadatarwa na kiran na kwallon dabino an hidayar ji daga barin shirya alkur'ani ko ta jami'u ma inda ahalin abdi duk abin da ke gurin mutane mutanen doron ƙasa min nuzumin na tsari ko alƙur'ani ya wadatu daga gare shi akbaru labaran alƙur'ani izatun wa'azi ne amsaluhu misalan da ya bar ibarun abin lura ne wa kulluhu dukkan sa'adabin abin mamaki ne suhukan ko wato ni ta ya tabbata daga rahmar Allah ladhi samami da ma'abucin kurumta daga wannan littafin na Allah a wancan karan da muka zo in ba a manta ba mun ce akwai samma ya sunmu musamman ko me muka faɗa akan samma ya sunmu samman eh mun ce akwai samma ya sun musamman shine idan hasilul hadisi in ya zama yana haddace hadisi sannan muka ce akwai samma ya sunmu man shi ne iga da haba samu in zai sosai to wani lokaci a fa'adu a solati masdar ne yake bambanta ka gane ma'anansu ana ganewa kun ga wannan sun mai sun musamman shi ne idan a tudun hadisi in ya zama sun an faɗi magana yana cikin amma wannan sun mai sun musamman shi ne idan idan da haɓa samu in jin ya tafi baya shi ne bambancin su shi ne lam jalbatu jinnu aljannu ba su zauna ba yayin da gaske karkata litasma'ahu dan saurari wannan alkurani an ba da suna sauraron alqur'anin sai suka yi gaugawa nuzuran dan yin gargadi minhum daga cikin su liqawmihi zuwa ga mutanen su ko falamma hada bu qalu an su falamma ya wallau ila qawmihim munzirina malam yace Allahu akbar Allah masu girma ma qad haza abun mamaki ya tabbata akan abinda alqur'ani ya tattaro min tsibarin na lura wa min bayanin da kuma bayani wa ijabin da kuma ne wato ijab gajiyar da duk wata halitta a duniya ta zo da misali nan gaba za mu bayani akwai ijazul ilmi an fahimta ne akwai i'zazul balagi akwai i'zazul kada. wa min hikamin da kuma ainihin wato hikimomi wallahu akbar Allah shine mafi girma idu yayin da ayat balagatu balagan fasaha alqur'ani ta gajiyar wa husnu tartibihi sannan kyawun tsarin alqur'ani ya gajiyar da kurdi da larabawa wani ajami da wanda ma ba larabawa kam mulhidin sau da yawa aka samu wanda ya karkace an fahimta yi raba ya nemi an yi kuɗi ya bayyanar da mu'arar da fito na fito da alƙur'ani ba'a da sai ya dawo bizulla da kasance wani kusurana da taɓewa warragami da kuma turma da hanci shi a ƙasa ko kuwa mutumin da yake mai ilhadi ya karkace wa Allah ya ce zai yi fito na fito da ƙur'ani sai ga shi an turma da hancin a ƙasa ko haihata ya ainihin wato nisanta bukutar an gane wajen tsananin salima ramu ga abin da suke nema wa ma kasadu da abin da suka dumfara wa ma tamannau da abin da suke buri laƙar tabbas wallahi ba'u sun koma bi zullihimu da ƙasƙancinsu kabar amanihun ta taɓe gurace-guracensu ko shamat wujuhuhum sa'at wujuhuhum annan fuskokin su tayi muni zagat qulubuhum zukatan su kuma sun karkace an hajihi daga shirin alqur'ani alfiyani man me take ne ne kima kuma kam sau da yawa kasta hajja quraishan alqur'ani ya kalubalanci qurayshawa fil adina asinda wa hum su qurayshawa sune ahadul balagati ma'abuta balaga ma'abuta fasaha ba yanzu da larabci ya lalace ma ta haɗu da mutum a ƙasar laraba kamar larabci ya ce maka sadakar lawul azim na kalli tsakanin halittu kullihin yi gabaki ɗayan sa ya ƙalubalance su da mislihi da su zo da misalin alƙur'ani suka kasa wa bi ashirin su zo da sura goma suka kasa sun mawahidatin sannan su zo da goma suka kasa alan yarmuhumu بس اللي متكاو مثال القرآن لكو قوم كوحين إذ الأمر يا عند الأمر إن يزمن كما لكبا لم يرى مباء أن يمن تكاو لما لا تحياوا الجن الجنون هو والإنس المتعني لم يأتوا بذلك مثال القرآن با لو اجتمعوا كلا تنشعروا دن تكاو بمثله وتنقصوا من القرآن Wani wanda mun da sun tattaru kuwa limislihi ne ga misalin su anna ta yaya za su zo da misalin alkur'ani wa kaifa an gane ta ya ma zai yi wa rabbul arshi alhalin ubangijin al'arshi ka'idahu shine ne wannan magana subhanahu sarki ya tabbata ga Allah jalla Allah ya ɗaukaka an shi daga kamanceceniya lahu ga shi Allah ɗin wasu ne ko a ce ainihin wato ga wani wanda yake alama ce ta Allah Mata na kalkan wannan alƙur'anin ba halitta ba ne wala faidan ba kuma kwarara ba ne a fadan na da tasawwara ko na biyu na da za a ce a annabi ne kawai ya suranta haka Kowace ya zauna sai ya ji kawai wannan abin yana kwararo mai ci gaba da bayani haka ina la wannan magana ba haka take ba wala ta'bira kuma alqur'ani ya ainihin wato tsarkaka a ce bayani ne an gane zi na sani ga wanda yake ba a abokin halitta ba ne kai da gaji kafin ubangijin halitta ne ke magana dan ma a bar wannan talahu rabbuna ubangijin mu ne ya faɗe shi kaulan faɗa yasa dukkan da kaga an kama kolin mutlaq ba akan kawo shi dama yana zuwa da ta'afirin ke ko dan a karfafa su da shi ko ni bayanin nau'ihi a wadari ko a bayanin nau'in aikin ko kuma adadin aiki daga cikin azarabu kenan haka idan na ce bi zihaban na tafi tafiya wani bai dama ya zai ci a'a ai na ce ina nufin tafiya ne amma ba tafiya ba ne shi yasa Allah idan yayi magana ya san akwai wanda za su jayayya sai ya ce wa kallama Allah Musa ya kore musu duk wani wanda zai ce magana da Allah magana ya ba kare ta je da yake wa kallama Allah Musa sai kawo takliman dan ya karfafa wannan magana sai ce ne wa anzala ai mun wuce ma kana kalin alqur'ani ba halitta bane wala faidan ba qarara bane tasawwarahu nabiyuna da annabin mu kawai ke surantawa la wannan magana ba ka take ba sun wala ta'abila ba za a ce wannan ba magana ba ce na same ga wanda ba shekin halitta ba bal a'a na ubangijin mu ne faɗi wannan Al'ƙur'ani kaulan faɗa wa anzalahu kuma ya saukar da wannan littafin wahayin ala matsayin wahayi ya kalbihi akan zuciyar annabi shi kuma annabin na almustaqi wanda yake karfi sannan alfari wanda yake fahimta saboda farkawar sa ne ma ya ka ai zuciyar annaba ba ta yammaci amma idan ne ke yawa yake yammaci wallahu ya shahadu Allah yana shaida a kan wannan littafin da ya saukar anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu wal mala'iku haka nan mala'iku shahidatun duka suna shaida Allah ya saukar da wannan alqur'ani war rusul haka nan manzanni na Allah amma amumini tare da masu imanin al'urbani larabawa wal ajami kuma mai ajamawa wanda ba larabawa duk sun yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya saukar da wannan wa wanda littafin na Allah subhanahu wa ta'ala ko kuwa a karfe ne zama kai a dani ya sai mun shi da eh sami alama ba akwai simamun ba ne ƙwararsu mun